Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarin ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a koda yaushe a duk lokacin da ake so akan voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar 24 ga watan yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. kamar ta tura ministan tsaronta zuwa bakin iyakarta da najeriya can yankin arewacin kasar bayan wasu hare-haren bam na kuna bakin wake da suka kashe mutane a jiya juma'a 'yan sanda a saudiya sun tarwatsa wata makarkashiyar da aka kulla ta kai harin bam na kunar bakin wake a kan masjidil haram a birnin makka jami'a yankin kudu maso yammacin china sun ce mutane fiye da dare aka yi imanin cewar laka ta binne su lokacin da ta gangaro daga kan wani tudu. tsakanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa kimanin mutane uku ne aka kashe a ciki har da ɗan sanda guda tare da ƙona ofishin 'yan sanda da ke garin alawa a can yankin ƙaramar hukumar shiroro ta jihar niger nigeria haka kuma a wani shiri na samar da tsaro ga al'umman birnin maiduguri da ke kewaye rundunar 'yan sandan jihar ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar ababen hawa a lokacin da za a gudanar da sallan idi haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka ƙara bayan da kotun da'ar ma'aikata ta wanke sanata bukola saraki ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku daga nan sai nasihar malamai amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum Kamaru ta tura ministan tsaronta zuwa bakin iyakarta da Najeriya a can yankin arewacin kasar a bayan wasu hare-haren bam na kuna bakin wake da suka kashe mutane a jiya Juma'a. Hukumomi a kamar suka ce maharan sun kutsa cikin inda jama'a suka taru a kasuwanni da masallatai yayin da ake kawo ƙarshen azumin watan Ramadan. likitoci a asibitin garin mora da ke araucin kamar sun ce sun duba mutane akalla hamsin cikin har da wani dan jariri mai kwanaki arba'in da haihuwa waɗanda suka ji rauni a hare-haren bam har shidda da aka kai na ƙunar bakin wake a garuruwan mora da kolofata cikin 'yan sa'o'i 24 gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce maharan su shidda matasa cikin su da mata uku sun shigo daga najeriya domin kai hari kan inda mutane suke taruwa ya ce a cikin kwanaki goma da suka shige har haren kunar bakin wake har guda goma sha biyar sun kashe mutane da dama a mora da kolofata shugaban kungiyar limamai musulmi ta kamaru musa umar ya ce sun tura wakilai domin janyo hankulan limamai na garuruwa da ƙauyuka kan yadda za su ƙara sanya idanu tare da wato nufin rigakafin wannan al'amari ya ce 'yan ta'adda suna yaudarar mutane musamman matasa da hankulansu ba su gama cika ba cewar wai idan suka mutu wannan hanyar za su shiga aljanna abin da ya ce gurguwar fassara ce a yau asabar ministan tsaro joseph beti somo da manyan hafsoshin sojan kasar ta kamaru sun doshi arewacin kasar domin karfafa tsaro yayin da musulmi suke shirin bukukuwan sallar azumi yan boko haram da ake zargi da waɗannan hare-haren sun yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu ashirin da biyar yayin da suka raba wasu mutanen fiye da miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da gidajensu. 'Yan sanda a Saudiya sun tarwatsa wata makarkashiyar da aka kulla ta kai hari a kan Masjidil Haram a jiya Juma'a suka kashe mutumin da ya niyyar kai wannan harin lokacin da suka rutsa da shi a cikin gidansa. hotunan bidiyon da aka yada ta gidan talabijin na saudiya sun nuna 'yan sanda a lokacin da suka kai farmaki a kan gida mai hawa uku inda wannan ɗan niyyar kai harin ƙunar bakin wake ke zaune ko kuma ya zauna. 'Yan sanda suka ce sun yi musanyar wuta da mutumin kafin ya tarwatsa kansa da bom ɗin da ke jikinsa abin da ya sa wannan gini baki ɗayansa ya rushe. ma'aikatar harkokin cikin gidan saudiya ta ce dan kunar bakin waken kaɗai ya mutu a tashin bom ɗin ma'aikatar ta ce 'yan sanda guda biyar da fararen hula guda shida kuma sun ji rauni an kama wasu mutanen guda biyar cikinsu har da wata mace ɗaya dangane da wannan makarkashiyar kai hari a kan masallacin na ƙaba ma'aikatar ba ta ce ga ƙungiyar da ta shirya kai harin ba iran da kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sun yi allah wadarai da wannan ƙullalliyar ta kai hari a masjidul haram wuri mafi tsarki ga musulmi ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwa a yau asabar inda ta ambaci kakakinta ga Semi yana faɗin cewar ta'addanci ya zama ruwan dare kuma yana yaduwa a duk faɗin duniya labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc jami'ai a yankin kudu maso yammacin china sun ce mutane fiye da ɗari aka yi imanin cewar laka ta binne su lokacin da ta gangaro daga kan wani tudu hukumomi suka ci wannan laka da ta goce a sanadin ruwan sama kamar da bakin kwarya ta fantsamo a kan gidaje kimanin arba'in yau asabar da sanyin safiya a wani ƙauye mai suna mo da ke lardin sichuan wannan laka da duwatsu da suka gangaro ƙasa daga kan wani dutse sun toshe wuri mai tsawon kilomita biyu a wani kogi da kuma wani yanki mai tsawon kilomita ɗaya da rabi kan wata hanyar mota wata sanarwar gwamnati a yankin ta ce an ɗauki matakan ayyukan gaggawa game da wannan bala'i yan sanda suka ce mutane fiye da ɗari hudu suke cikin wannan aiki na ceto da aka kaddamar gocewar laka da duwatsu daga kan tuddai da tsaunuka abu ne da aka saba gani a yankunan karkara na china musamman a wuraren da suke kan tsaunuka kuma musamman bayan an tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya 'yan tawaye masu ra'ayin gurguzu a colombia sun ce sun sako wasu 'yan jarida guda biyu 'yan kasar netherlands da suka sace cikin wannan mako wata sanarwar da ofishin babban mai bincike na colombia ya bada ta twitter ta ce an mika derek johannes bolt da mai daukan hotonsa eugenio anes mare folanda ga wata tawaga ta jami'an kare haƙƙin bil'adama na colombia a wani yankin karkara na jihar norte de santander wata sanarwa ta shafin twitter daga kungiyar tawayen eln ta 'yan gurguzu ta ce an saki mutanen biyu a cikin koshin lafiya a ranar litinin da ta shige aka sace mutanen biyu a yankin arewa maso gabashin wannan kasa da ke cikin tsaunukan andes kungiyar eln kungiyar 'yan tawaye ta biyu wajen girma a colombia tana tattaunawa da gwamnati a wani yunkurin kawo ƙarshen yakin shekaru hamsin a wannan ƙasa a shekarar da ta shige kungiyar 'yan tawaye mafi girma fac ta sanya hannu kan na zaman lafiya da gwamnati labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin mutane uku aka kashe ciki har da ɗan sanda tare da ƙona ofishin 'yan sanda biyu bayan wani tashin hankali tsakanin 'yan banga da 'yan sanda a ƙauyen Shiroram a jihar Neja. Mustapha Nasir Batsari na da ƙarin bayani. Kimanin mutane uku ne aka kashe a ciki har da ɗan sanda guda tare da ƙona ofishin 'yan sanda da ke garin Alawa a can yankin ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger, Najeriya. Lamarin dai da ya faru da yammacin juma'a nan da ta gabata. Bayanai sun nuna cewa 'yan sandan ne daga Mina suka je can ƙauyen na Alawa. domin su kamo shugaban 'yan banga na garin akan wata tuhuma da ake yi mashi al'amarin da ya haifar da wannan tashin hankali. Alhaji Ibrahim Salihu shine hakimin garin na Alawa ga ƙarin bayanin da ya yi mun ta wayar salula. ina nan muna zaune tare da dagaci na jama'a da sun zo gaishe ni haka. Dagaci muna magana sai muka ji karin bindigogi a cikin gari. Sai muka fito waje haka. muna fitowa sai aka ce lallai 'yan sanda ne suka shigo mana gari 'yan sa sun je sun shiga wani gida wanda suka shiga suka shiga gidan suna ta harbi a cikin gida. kafin a ce kuma mutanen nan har sun hallaka mutum guda bayan haka ni na fito kenan zan yi wa wurin jama'a na suka ce man in bari to ina nan ke na kuma sai na je kuma sun sake halaka mutum guda saboda irin bindigogi da suka buga jiya a garin alawa zaka ce to amma su 'yan sandan su 'yan sas din me suka je yi can alawa din sun je wasu kamo wani ne ana kai shi zakari shi me ya yi laifi ne ko menene matsayin shi shi dan banga ne na to yanzu wani hali ake ciki garin na alawa rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana. Sun kona mana ofishin da ke can alawa sun kuma kashe mana kuma ɗan sanda kuma can cikin garin alawa kuma da yau da insha Allah za mu shiga garin. Na'am bayanan da muke samu su 'yan sandan naku da suka je alawa har sun kashe mutum biyu kuma. An ɗauka musu bindigan ma mutum ɗaya cikin su. Hmm. Kawowa yanzu dai ƙura ta lafa sai dai bayanai sun nuna cewa akwai zaman zullumi domin rashin sanin abin da zai iya biyo baya akan wannan lamari. A baya dai yankin na Alawa ya sha fama da 'yan fashin da ke hallaka jama'a tare da sace dabbobi da kuma yi ma mata fyaɗe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gai da Mustapha daga jihar Neja sai Maiduguri inda jami'ai suka ɗauki matakan tsaro na kare al'umma a lokacin bikin sallah. Haruna Dauda gare ka. a wani shiri na samar da tsaro ga al'umman birnin maiduguri da ke wai rundunar 'yan sandan jihar ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar ababen hawa a lokacin da za a gudanar da sallan idi wannan sanarwa da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp victor soko ya ce za a takaita zirga-zirgar ne saboda kare lafiya da dukiyar jama'a wanda kuma zai hada da motocin hawa da samfarin baburan nan masu kafa uku kai har ma da dabbobi da akan yi amfani da su wajen zirga-zirga dsp sokun ya ce wannan mataki da suka ɗauka da na takaita zirga-zirgar zai shafi kananan hukumomin mai duguri da jere ne kawai wala kuma an yi hakan ne na tabbatar da cewa an gudanar da sallar idin lafiya ba tare da samun wani matsala ba kakakin ya kuma roƙi jama'a da su yi haƙuri da wannan mataki da rundunar 'yan sanda ta ɗauka ganin cewa duk irin waɗannan matakan an ɗauka ne saboda tabbatar da cewa a gudanar da bukukuwar sallar lafiya hakan ya sa na dubi irin yadda jama'a ke shirye-shiryen gudanar da wannan sallah na dai ziyarci shagon wani tela da ke cikin garin maiduguri maiduguri da magidanta da dama dukkaninsu a tsatsaye sun sa waɗannan teloli a gaba don karɓar ɗinkin da suka kawo yayin da wasu yaran kuma suka zo su da kansu don tabbatar da cewa sun karɓi ɗinkin nasu da kansu kama da yadda hiramu ta kasance da wasu daga cikinsu. Barka ne malam. Yawa barka da barka. Yawa gashi na ganka shagon telefon. Wallahi ka zo karban dinki ne ka zo karban dinki yau kwana uku yana ce mun je inda je in dawo ta zo dai tun da zo amma dai yanzu haka nawa ke kan dinkawa naka ne ko ne yara ne Na wanne dai na yaran tukuna muna tunanin zamu dai je mu nema musu mai dan sauki a shago saboda ga nawan ma har yanzu bai fita ba mun kawo na yara kuma ka san sha'anin yara sallah wannan kar su zo suna mana kuka a gida to ya shirye shiryen sallah banda dinkin sallah an gama to alhamdulillah dai an dai yi wani wani gamza baro Allah saboda sha'anin yau wannan in an ce komai sai an yi ba zai yi ba ai abin da ya sai a hankali ai dinki ne na yara na kawo kuma yana kokarin yi mun dinkin na kafa da yara muke ji ba da kai na ba yanzu eh to muna da wani dada da yawan da muka dan abubuwa da zamu tsayin sa to ka bar shi da shi shirin sallah fa sai alhamdulillah ni na shi da wasu abubuwan sun da ya abari Allah kawai amma Allah sa mu shi lafiya sai dai su ma shugabannin yan Nijar mazuna Najeriya sun mika wani tallafin zannuwa ne ga 'yan gudun hijira. Alhaji Ilyasu Samaila dai shine mataimakin sakatare janar na yan Nijar din mazuna Najeriya. Ga kuma abin da ke cewa game da wannan taimako. Eh, alhamdulillah abin da ya kawo gudunmuwa ne da taimakon da ainihin yan Nijar da su ke zaune a nan Najeriya suka yunkuro suka ke su ma su yi nasu kokari irin halin da yawon namu suka samu kansu a ciki yan gudun hijira da suke Nijar da Najeriya. mun saye a tamfofi ne turmi dubu daya mun kawo dari shida nan maiduguri mun tura dari fudu a difa niger ana dai sa ranar gudanar da bikin sallar ne a ranar lahadi wadda tuni gwamnatin tarayyar ta ayyana ranar litinin da talata a zaman hutu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a da haruna yanzu kuma sai babban birnin tarayya inda gwamnatin najeriya ta ɗauka ƙara bayan da kotun ɗa'ar ma'aikata ta wanke sanata bukula saraki madina dauda na da ƙarin bayani ɗaukaka ƙara ta abubakar malami ta biyo bayan wanke sanata bukola saraki da wannan kotu ta yi da soso da sabulu ministan shari'a abubakar malami a wata takarda ta musamman ya nuna cewa wannan yaƙi na cin hanci da rashawa abu ne da gwamnatin tarayya za ta tabbatar da aiwatar da shi domin tsaftace sha'anin shugabanci da ayyukan yau da kullum tsakanin al'ummar najeriya hukuncin da kotu ta zattas da ya wanke sanata bukola saraki ya sanya ra'ayoyi sun bambanta a tsakanin 'yan majalisa musamman ma da shi ministan shari'a malami ya sha alwashin ɗaukaka kara akan wannan al'amarin. Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi shine mai magana da yawun majalisar dattawa. Dama an ce an shaha masa guntun kashi ya ce zai wanke kanshi saboda dama can bai gaji wannan guntun kashin ba. Kuma alhamdulillah ya wanke kanshi tas kuma kotu ta nuna cewa lallai wuri ne inda marasa galihu wa'inda ba su da uba wa'inda ba su da uwa wa'inda ba su da gata idan aka je gabanta ita ba ta san kowa ba dama makauniya ce ita abin da ta sani guda ɗaya ne gaskiya tas kuma ta ga gaskiyan shi ta ba shi gaskiyan shi shi ma majalisar wakilai ahmed Babba Kaita a ra'ayinsa cewa yi bai kamata a samu gibi wajen gudanar da hukunci ba ko da kan kowa ne ne. Maganar da muke so shine a samu daidaito a kan cewa babu wanda ya yi karhin doka a Najeriya. ya kenan. Idan wani ko dan mukamin da yake rike ko shugaban majalisa ne ko fada shugaban ƙasa ko wani abu za a iya karkatar da hukunci domin ya samu mashi wata hanya da zai iya direwa ya tsallake to wannan ba adalci ba ne kuma wannan ba zai kawo mana irin canjin da muke nema ba ya ka gaskiyar magana ke yin gaba yin baya da aka yi a shari'an bukola saraki ya nuna bukatar sa ido sosai da kuma kasa kunne akan irin waɗanda ake gayyata saboda ba da shaida musamman ma wannan da ya shafi bukola saraki in ji ɗan jam'iyyar apc khalid ismail zargin da ake masa ba wanda suka kawo wannan zargin ba su tabbatar da takamammiyar hujja ba ne muna jiran kotu ta zo ta tabbatar mana da wayannan mutanen kuma dan a musu hukunci ya zama izina gaba ba kurin a ce an kori shari'a ba. Mai shari'a malami ya fitar da kwararan dalilai goma sha ɗaya da suka zama hujja ta ɗaukaka ƙara zuwa gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma agonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Masu sauraron mu da dama sun aiko da tambayoyi kan zakkar da kai don haka muna tafa da ansoshinsu. Za kuma mu ɗora kan ansar makon jiya game da ci gaban tarihin wasan kokowa a jamhuriyar Nijar. To bari mu fara da ansar ɗimbin tambayoyin masu sauraronmu game da zakar da kai. Idan masu tambayar na saurare, har ila yau dai ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Najeriya kuma sarki malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ansar ku. Duk abin da mutane ya wayi gari shine abincinsu mafi rinjaye, to ana fidda wannan zakar da kai da shi. Sannan kuma waɗanda ake fitar musu ɗin inda misali a ce a daren jiya an yi wa mutum haihuwa sai aka wayi gari gobe sallah kamar yadda muka yi bayani an so a yi ne tun kafin sallah akalla da kwana biyu ko da kwana uku amma kafin a tafi idi sai aka yi mutum haihuwa to wannan abin da aka haifa din ko da daddare ko washe garin idi kafin dai a tafi idi din to shi ma ya halarci ko ya cancanci a fitar masa ko a fitar masa da katin tefer din sannan kuma har yanzu ka'idar da ake fitarwa akalla ana fitar da ainihin wato sa'i hudu wato mudunnabi ɗaya. wannan shi ne kowane mutum guda a cikin masa da guda ɗaya idan ma babu abin aunawa ɗin to ana iya samun a kwatanta da tafuka guda biyu a dunkule ko a haɗe na mutumin da yake ba wada ba wato ma'ana ba ɗan ƙaramin mutum ɗan gajere ba ba kuma dogo wanda ya fi kowa tsayi ya kere mutane ake buga misali da shi ba a matsakaicin mutum a ainihin wato ɗaula tafinsa kowane tafi wato ma'ana a cika har ya cika wannan mudun na in kai lissafi za ka da tafuka hudu kenan wanda shi zai cika wancan babban mudu din to shi ake cire ma kowane mutum shi kadai mutum yana iya cirewa kansa ya cirewa iyalansa ma'ana matansa da 'ya'yansa da danginsa waɗanda suke ƙarƙashinsa wato ma'ana kulawarsu ko ciyar da suke ƙarƙashinsa da kuma ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa kamar barorinsa direbobinsa da ainihin wato kuf da ma'aikatan shi da suke karkashinsa duka zai fitar musu amma in mutum yana da halin fitarwa ya ki ya yi rawa bai fitar ba to ya tabbata cewa azuminsa a rataye yake wato ma'ana ba a azumin azuminsa kai tsaye ba kaga wannan matsala ce sa'annan idan mutum ya saba fitarwa sai aka waye gari rayuwa ta canza bai da halin fitarwa to a nan Allah baya ɗora ma rai sai dai abin da za ta iya don haka shi ma ya shiga sahun waɗanda za a ba su kenan kada ya matsa wa kanshi oh. sannan kuma ko da akwai abin da za a fitar din sai ya zama na ba zai wadata a fitar ma kowa ba kuma babu halin aje a siyo don haka sai a fitar ma wanda yake shine shugaban da waɗanda suke karkashin sa na kai tsaye muna fata Allah maɗaukin sarki ya ba bayan Allah ikon fitarwa sannan waɗanda ake ba su in an fitar na farko dai idan akwai mabukata tsananin bukata ma'ana waɗanda ba sa iya dafa abinci to ana bukata a ba su wannan sa'annan marayu gidan da mutum ya mutu ya bar iyalan shi su ma ana bukata a kai musu don su waye gari ranar sallah suna cin abinci suna farin ciki kamar yadda masu uba suke yi sa'annan kuma akwai sauran waɗanda suke mabukata ne waɗanda ba su kai waɗancan ɗin tsananin bukata ba to su ma duk ana ba su wannan zaka ta da kai sa'annan abubuwan da ake bukatar mutum ya yi a ranar idi hmm. na farko idan allah ya sa aka waye gari misali aka cika azumi talatin ko kuma a ranar ashirin da tara aka ga wata na shawwal to washe gari zai zama idi kenan bayan shugabanni wato sarkin musulmi ya bada sanarwa to a wannan rana a safiyar idi ba a yin azumi kafin a tafi masallacin idi abin da ake yi shine za a kawo abinci mutum ya ci abinci ya koshi sa'an nan ya yi wanka idan ya yi wanka wanka dai ta ibada kamar yadda aka saba sa'annan ya ɗauki tufafinsa in Allah ya hore mishi sababbin tufafi ya sanya su in kuma tsofaffi ne ya wanke su ya sa musu turare ya sa su a jikinsa ya yi ainihin rawani ya yi shiga mai kyau ta kamala ya kama hanya in abin hawa yake da shi ya hau abin hawansa idan kuma wato a ƙasa za shi to ya dai taka zuwa masallacin nan yana ainihin ƙaskantar da kai yana godiya wa Allah yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ya kama hanya yana wannan talbiya din har ya isa masallacin sallolin da ya da ayyuka na ibada duka gaba ɗaya a cikin watan azumi alamar da za ta nuna mishi cewa an karba ne bayan azumin ya ci gaba da aikin kirki ya zama mutumin kirki ya ci gaba da aikin alkhairi ya ci gaba da sha'awar aikata aikin kwarai ya ci gaba da kyama da kuma gudun aikin laifi da sabon ubangiji sa'annan mutum ya zamo mai haƙuri a cikin rayuwarsa gaba ɗaya domin bauta gaba ɗayanta ta ubangiji ba a yin ta sai da hakuri to waɗannan alamomi ne da za su nuna mutum cewa ya dace da lailatul kadari kuma ya dace an karbi azumin sa muna fata Allah ta samu dace To sai kuma dorawa kan ansar tambayar Isuhu Lawali da Idi Ilu da kuma Sile Yusuf Kano masu son tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansarku da wakilin ma'anyamai jamhuriyar Nijar na Barma ya samo daga jigo a harkar kokowar gargajiya alhaji mari malam dauda wanda sulabar ma ya ci gaba tambayarsa cewa watakila masu sauraro za su san ah, wani kowa kokowa ne ya fi kowaɗanne dan kokowa ne ya saura samun takobi a tsawon waɗannan shekaru da aka yi ana gwabza kokowar gargajiya yawwa sai dai yanzu in ɗauko maka biyu wanda kowa dai ya sani marigayi kantu na maraɗi shi ya ci takobi takobi na kokowa sahudu a lissahi na maraɗi. kenan cikin goma nan na maraɗi da na baka sau hudu shi ya ci shi ban da shi akwai lamin mai dabba wanda yake na agadas agadas na ce maka yana da takobi uku takoban nan uku duka shi lamin mai dabba shi ya kai ma eh, agadas kenan yanzu ga na baka samari biyu wanda guda ya ci takobi sau hudu guda ya ci takobi sau uku mm. eh wanda suka ci sau biyu biyu suna da dama eh kaga ta doso da na ce maka yana da hudu ma marigayi Salma dan rani ya ci takobi sau biyu isaka isaka wanda ake cewa kadri abdu mm. wanda eh, eh, eh, bana aka amshe takobin shi ya hayyaka kana tawa ya samu mm. shi ma ka san sau biyu ya samu akwai mutane da yawa wanda suka samu sau biyu sau Shin akwai wani alheri da za a iya cewa su 'yan kokowar nan ke samu a ƙarshen kowace kwamfala eh, watakila waɗanda ke samun waɗanda suka taɓa samun takobi ya zuwa ma waɗanda dai sun zo ne don a kara da su a cikin eh, jiha. Haba Malam Suleiman ai bai kamata ba ma a faɗi. ka diba ka gani yau filin kokowa da Niger ya kera. A duniyan nan duka babu. Fili jihohin nan takwas kowane yana da hilin shi. amma alheri alhamdulillah sai mu ce tunda gonin kokowa yanzu gonin kokowa banda kyautan da yake samu yana samun kyauta na mota na mutane yana samun kyauta na gida yana samun kyauta na kujeran makka akwai dan kokowa wanda in yayi kayi eh, cikin wili yana samun miliyon guda na, na sefa na kudin na nan banda wannan gwamnati yana bashi miliyon goma kana gani ko kenan akwai samu sai dai wani lokaci eh, ka san wani ya ce wani ya ce in dambu ya yawa bai jin mai amma ina tsammani man ne dai bai yawa ba watakila amma man ma an yawa wani lokaci ai dambun sai eh, ya shiga ciki kenan in ka diba alhamdu sai mu ce alhamdulillah kuma ban da wannan duk ka gani koko wannan da ake kai kana ji kana gani duk wanda suka kowanne jiha mu yi lissahi kamar mutum arba'in mai zuwa daga jiha tunda 'yan kokowa masu neman takobi goma da wannan ɗansa da yawo guda sha ɗaya kenan ko to su duka wannan suna da 'yan sakundureban su biyar wanda ake sakewa mm. wanda busa cin takobi da wancan kuma 'yan busa da yawo kuma da waɗannan sarakin gargajiya suna zuwa 'yan cali cali suna zuwa kasan babu kokowa babu 'yan cali cali makaɗa na jihohi suna zuwa a ɗauka kawai a ɗauka kawai mutum arba'in a jiha guda don daɗin lissafi in aka ɗauka mutum arba'in a cikin eh, eh, jiha muna da jihohi takwas arba'in arba'in sau takwas in kai lissafi sai ka gani mun samu ɗari uku da arba'in mutum ɗari uku da arba'in wannan malam suleiman kowanne cikinsu ban ce malam dauda ban. tunda ni cikin ma'aikata na da minista na wasanni nake kuma da komi da komi amma waɗannan su 'yan cali-cali su waɗansu har da waɗansu alkalai da wani menene sai ka gani kowa shugaban ƙasa yake mishi kyautan shi wanda bai kasa da jika ɗari ba kowane shekara ana ba su bahu biyu na hatsi bahu biyu na shinkafa eh suleiman in yau aka baka jahu biyu na hatsi buhu biyu na shinkafa ai sai mu ce alhamdulillah an jima ana ana abin kenan haraka abin nan doki da ake ba ma wanda ya ci takobi kudin da ake kashewa cikin takobi kai dai gara a yi ta don in ce maka kai cikin harakan nan na, na kokowa akwai samu duk waɗanda suka tahi suna samu ko da yake watakila eh, eh, mu namu muke kashewa. To sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Alhaji Mari Malam Dauda a Nijar da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri a Najeriya da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abo da injiniyan mu. na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. A da Ibrahim yanzu kuma sai nasiha. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ani ne sanusi ahmad kutama shi azumi yana daga cin alkhairansa ubangiji yana gafata wa bayansa masu zunubi sannan Allah yana saukar da falalarsa ta game ga dukan halittu ma gaba ɗaya sannan Ubangiji yana ɗaure shaiɗanu da suke batar da mutane domin mutane su samu cikakkiyar shirya domin su bi Allah cikakkiyar bi kuma Ubangiji yana da wani dare a cikin wannan wata wanda yake gafartawa mutane eh, mayawaita waɗanda Allah in ya sa su a cin wannan gafara shi kenan ba za su shiga cikin azaba ba gaba ɗayansu za su shiga cikin rahaman Allah ne da zaran su za su wuce ga aljanna shine daren lailatul qadari muna fatan Allah ya sanya mu a cikin sa Allah ya karbi ayyukanmu assalamu alaikum to Allah ya sa mu dace kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya kamar ta tura ministan tsaron ta zuwa bakin iyakarta da najeriya cikin yankin arewacin kasar bayan wasu hare-haren bam na kuna bakin wake da suka kashe mutane a jiya juma'a 'yan sanda a saudiya sun tarwatsa wata makarkashiyar da aka kulla ta kai hari akan masjidil haram a jiya juma'a suka kashe mutumin da ya niyar kai wannan harin lokacin da suka ritsa da shi a cikin gidansa har yanzu ana ci gaba da fama da wani mummunan zafin da ya riga ya sanadiyar mutuwar mutane akalla shida a yankin kudu maso yammacin nan amurka yayin da tsananin zafin ya ragu kaɗa jiya juma'a a los angeles mazauna birnin suna ƙara ɗamara fuskantar zafi mai tsanani a wannan lokaci na zafi a nan amurka a farkon makon nan sai da aka dakatar da sauka ko tashin jiragen sama a birnin phoenix lokacin da zafin ya cira sama zuwa digiri 45 har ma fiye da haka a wasu sassan kudu maso yammacin amurka. To madalla kafin mu yi salama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da mai martaba mai fataskum Alhaji Mai Umar Bubaram bisa da so wazirin fataskum Alhaji Muhammadu Guza Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Masu wuraren mu anan mika kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. ya zama madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamin Abu wanda ya ba da umarni ya haɗa shirin. Da ma injiniyar mu ta yau na shawn kalen Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya. Salamu alaikum.